نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته لا يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki tsira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta mu, annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu sa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara sake haduwan mu a wannan masallaci mai albarka na markas ikra a nan kwanar waki zariyar road cikin garin kano wanda yake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan a yau tara ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan 2 2026 miladiya idan ban manta ba muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya akan aya ta 24 yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 25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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى الذين كفروا ubangiji madaukakin sarki ya ce wa minhum daga cikinsu man yastami'u ilaika akwai wanda yake saurarin ka waja'alna ala qulubihim akinna kuma muka sanya a kan zukatansu wasu marfai an yafkahu ta yadda ba za su iya fahimtar abin da suke ji ba wa fi adanihim waqara kuma muka toshe kunnuwansu wa in yaran kulla ayatin la yu'minu biha kuma da a ce za su ga kowace irin aya ce ba za su yi imani da alƙur'ani ba hatta idza ja'uka kuma har lokacin yayin da suka zo zuwa gare ka yujadilunaka suna jayayya da kai yaqulu allazina kafaru wa'anda suka kafirta daga cikin su suna cewa in hada illa asabiru da wani ba wani abu bane ga wannan kur'anin face tatsuniyoyin mutanen farko ne wa hum yanhauna anhu su ɗin suna korewa ga barinsa kada a saurare shi ko kada a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yanhauna anhu kuma suna nisantar kansu nisantar da kansu daga gare shi wa in yuhlikuna illa anfusahum kuma yin hakan da suke ba wani abu suke ba face halakar da kawunan su suke yi wa ma yash'urun amma ba su sani ba anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin halin kafirai mushrikai wanda jin wa'azi da sauraron wa'azi baya amfanar da su sai Allah ya ce ai wa min haɗe kula'in mushrikina daga cikin waɗannan mushirikai akwai waɗanda watakila suke ba da lokaci ko kuma wani dalili ya sa su saurare ka lokacin da kake karanta alkur'ani amma lokacin da suke sauraron ka a zukatansu ba suna da nufin bin shi bane ba ko fahimtar gaskiya wannan ya jawo cewa ba sa amfana da abin da kake karantawa ko kake wa'azi da shi saboda tun asali nufinsu ba na alkhairi bane ba wajen sauraron alqur'ani shi yasa Allah ya ce wa minhum man yastalla ilayka daga cikin su akwai wanda suke sauraron ka sawa'un ko kana karanta alqur'ani ko kana wa'azi sai Allah ce wa lihada saboda hada ba suna nufin alkhairi bane wajen ko dan su fahimta ko dan su gane shi yasa suka zo suna jin alqur'ani to sai Allah ya ce wa ja'alna ala qulubihim akinna kuma sai muka sanya a cikin zukatansu akwai asinna shine marfai sinna shine murfi to akinna jarfi ne na marfai na murfi muka sanya marfai a cikin zukatansu wato muka rufe zukatansu ta yadda ba za su fahimci maganar Allah ba muka kame jinsu ba sa ji shi sa Allah ce wa fi azani ko muka sanya a kan kunnuwansu toshiya muka toshe kunnuwansu ba sa jin jin da za su yi amfani da shi Allah ce wa in yara kullu lafi ne yu'minu biha ai da za ka zo musu da dukkan wasu ayoyi su saurari karatunka ka zo da duk wani bayani na hujja ka zo da duk wani dalili na ayoyi bayyanannu wanda take nuna gaskiyarka wanda take bayuwa zuwa abika to ba za su gaskata ka ba za su yi jayayya da kai domin ba nufin gaskiya su ba duk abin da ka zo da shi ba yadda za a yi su iya saurara Ana maɗaukacin sarki a wajeje da yawa ya nuna mana cewa kafirai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci rufe zukatansu kuma ya rufe kunnuwansu wannan babban abin da ya jawo haka saboda daman jin wa'azin da jin ƙur'ani da saurare da suke ba don su gane gaskiya suke yi ba suna so ne su samu wata gaba da za su kama su yi suka su ce don me aka haka yasa wani waje Allah ya ce wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi bi ma la yasma'u illa an wa nida'a duk yadda kwatankwacin kafirai duk yadda ka kai kamar wanda yake jin ihu ne ko yake wani abu baya jin komai duk kiran da kai mar saboda ya zama kamar bebe baya jin wani kira baya jin wata da'awa ba abin da yake sa ya amfana da shi kuma wannan ana magana ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ga dukkan wanda ya biyo bayansa cewa akwai mutanen da duk wa'azin da za ka yi duk dalilin da za ka yi ba za su bi ba sai da su adalan suna da son zuciyarsu akan son zuciyarsu suka gina ra'ayoyinsu imma dai ka bi su akan ra'ayoyinsu na kin Allah da manzansa da son zuciya ko kuma su saba da kai shi yasa duk dalilin da ka kawo musu duk hujjar da ka kawo musu ba za su gamsu ba su dauki gaskiya su bi ta domin sun shirya bujirewa gaskiya shi yasa Allah ya ce hatta idza ja'uka yujadilunaka har sai lokacin da suka zo ma suna jayayya da kai duk irin ayoyin da ka kawo musu ba za su yi ji ba kawai abin da za su zo su zo yin jayayya da kai yujadilu naka su yi munazara da kai akan karya kuma su tattauna da kai ka faɗa musu bayani su zo su zauna su ce suna so su tattauna da kai don su gane ka yi musu bayani ka musu sharhi amma kafirai sai su ce in haza illa asafirul awwalin ai ba wani abu ne ba face ta tsunoni mutanen farko ne ka je kwakwako ka zo kana faɗa musu Allah madaukakin sarki shi yasa tun farko da mun bai san babu alkhairi a zukatansu shi yasa bai sa su zuma ba shi yasa a wani waje yake walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun yake da Allah ya san akwai alkhairi a tare da su da ya siyar da su ko da ya siyar da su ma da sun juya baya sun bijire abin da suka ji wanda yake nuna kenan duk wanda yake amfanuwa da wa'azi to za ka ga daman akwai alkhairi a zuciyarsa daman yana nufin alkhairi daman yana nufin shirya daman bai zo da wani ra'ayinsa ba so yake a goyi bayansa in ba a goyi bayansa ba shi kenan ya zo ne ya ɗauki ra'ayin da fi'in a cikin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya zo da ra'ayin shi jahil to yake abu ya goyi bayansa to kuma ba zai fahimci gaskiya ba a cikin alkur'ani to ake shi alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam su za su baka ra'ayi su za su yanka tunani su za su sa kaso wanda ya dace a so ka wanda ya dace a ki ka yi abin da ya dace a yi ka bar abin da ya dace a bari ba wai ka tanadi ni daman ina son wani abu sannan ka zo neman majalisi to da wannan duk yadda ka ga hujja ba za ka fahimta ba sai Allah ce wa hum yanhauna an wa yanhauna an ai su suna hana mutane sauraron alkur'ani da bin gaskiya wa yanhauna an kuma suna nisantar da su kansu akan haka bin gaskiya da sauraron alkur'ani kaga sai suka haɗa kamar yadda ibnu kasir yace sai suka haɗa ayyuka muna na guda biyu su ba su amfani da alkur'ani ba ko ba su bar wani ya amfani da shi ba su ba su ga alkur'ani ba ko ba su bar wani su ba su amfani da shi ba ko ba su bar wani ya amfani da shi ba a ibn abbas yake wa hum hauna anhu ay yarduna an an muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna mayar da mutane kasu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasu imani da shi Muhammad bin Hanafiya yake kana kuffaru Quraysh la ya'tuna an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yanhauna anhu yake kafiran Quraishawa ba ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma suna cewa lalle lalle a ƙaurace mishi kada a je wajen shi akwai kuma fassarar da take cewa hum yanhauna an su suna hana mutane su yi imani da shi wa yanhauna an kuma suna hanawa a cutar da shi nan take ba su yi imani da shi ba kuma suna hana mutane imani da shi amma in ka zo za ka cutar da shi ko za ka yi mishi wani abu to za su hana kamar yadda wasu malamai suka faɗa irin su abu ƙwari da sauransu wanda su ba su yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba amma kuma ba su yadda a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shine wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu su suna hani a yi imani da shi kuma suna karewa kada a cutar da shi ko kuma su suna hani a bi shi a saurari alkur'ani ko a gaskata shi sannan kuma su suna nesanta kansu da alkur'ani din ba ta aiki a nan shi ne suka hada laifuffuka guda biyu suka hada bata guda biyu sai Allah ya ce wa in yi hulikuna illa an anfusahum duk da yake ba abin da suke yin wannan face kuma ba abin da yake aikin waɗanda suke ba wani abu yake sa suna yin face halakar da kawunansu wa ma ya shuru na. amma su ba su sani ba ba sa ji a jikinsu ba sa jin filin abin da suke yi din nan halaka nake sa kanmu mu ba mu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko mu ba mu bari aka yi imani da shi ba sai Allah ya sarki ya ci gaba da cewa ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كان ubangiji maɗaukacin sarki yace walau tara in yufiqu ala rabbihim kuma yaya ka gani zaka sha al'ajabi domin walau tara in wuqifu ala rabbihim yayin da aka jefa shi cikin wuta aka wurga shi cikin wuta faƙalu ya laifana sai ka ji suna ce kai can nuraddu ina ma a mayar da mu wala nukazziba bi ayati rabbina kuma ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna min almu'minin kuma za mu kasance cikin mu'minai bal Allah ce a'a bari kuma ma kanu yakuna min qabli abinda suka kasance suna ɓoyewa kafin nan a duniya shine yanzu ya bayyana shi a gare su suka gan shi karara walau kuma da za a mayar da su duniya din la'adu limanuhu anhu da sun komawa dai abin da aka hana su na shirka da bijirewa alqur'ani wa innahum lakazibun kuma lalle su makaryata ne wa qalu kuma suka rinka cewa in hiya illa na duniya. mu ba wani abu ne ba face rayuwar mu ta duniya ce muke morewa wa ma nahnu ba hosi mu ba za a tayar da mu ba Allah ya ce walau tara idukifu ala rabbihim kuma da za ka ga lokacin da suka tsaya a gaban ubangijinsu aka tsayar da su ƙala aka ce alaisa haza bil haq shin yanzu wannan ba gaskiya ba ce ba kiyamar gashi ta tashi ga wutar ga aljanna ƙalu bala sai su ce yi eh, gaskiya ne wa rabbina mun rantse da ubangijinmu ƙala fa zuqul azaba bima kuntum takfurun sai a ce to ku ɗanɗana azaba dangane da abin da kuka kasance kuna karyatawa Allah madaukakin sarki a nan, yana ba mu labarin halin kafirai yayin da aka tsayar da su ranar tashin alkiyama a gaban wuta suka ga sarkokin wuta da azabobin wuta suka ga manya-manyan al'amura na masifa da na bala'i da idanuwansu to a nan ne za su rika wannan da'awa ɗin shi yasa Allah ya ce law tara idu kifu ala nar law jawabu lau an goge shi anan kun gun saboda za ka kawo shi ma ka ce law tara shin wani al'adabi za ka yi in ka ga ko kuma wani mamaki za ka yi kuma da za ka sha mamaki abinda zai ɗaure ma kai duk abin da ka kawo zai zama jawabi ne na walau tara idu kifu ala nari ya aka jefa su cikin wuta kuma ba a ba da labarin ba azabar da za su sha da masifar da za su sha kawai sai labarin ya tsaya a nan domin ka cika da al'adabi ka himmantu da abin da suka kasance na bala'i da aka jefa su a cikin wuta suke shiga ke sa ba sai an gaya ma ba kawai aka ce idan ka ga an wurga su cikin wuta wani irin mamaki za ka sha lokacin da kaji suna cewa faƙalu suna cewa ya laitana kai mu su ne bada suka ƙeƙashe ƙasa suke cewa daga kano sai kaduna ko daga duniya sai kaduna za mu yi abin da muka ga dama su ne suke ɗagawa amma yanzu ga shi su da kansu suke mu suke cewa kai mu ina ma nuraddu a mayar da mu wala nukazziya bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina ba za mu kasance cikin wanda suke ƙaryata ubangijin ayoyin ubangijinsu ba kuma za mu kasance cikin mu'minai suna fata ina ma a dawo da su gidan duniya domin su yi aiki na kwarai kuma su daina ƙaryata ayoyin ubangijinsu kuma su rinka su zamto muminai na Allah mutanen kirki kaga wannan abu ne da aka tozartar da su kuma abun mamaki ne yadda suka tabbatar wa kansu cewa idan an dawo da su yanzu za su yi abin da ya dace a yi sai Allah ce bal duk wannan nadamar da suka yi bari Ha za kawai suka gani badalahum ma kanu funa min qabl ai ya bayyana a gare su a lokacin abubuwan da suke ɓoye wa kawunansu na kafinsu da ƙaryata ayoyin Allah da fito na fito da yadda suka yi inkarin za a je lahira wannan shi ne ya bayyana a gare su wasu kuma malamai suka ce balba da lahum ma kanu kuna min abin abinda suke ɓoyewa a zuciyarsu da in maza Allah ya magana wuta ya yi maganar lahira ya Yi magana komai to sun gaskata a zukatansu amma sai su fito su ƙaryata manzanni a bayyane to yanzu ga shi abinda zuciyarsa take gaya musu wannan abun ba daidai ne kuma su yi tabbatar da annabin gaskiya ne a zuciyarsu ƙur'ani na gaskiya ne amma kuma sai su zo su fito na fito da alkur'anin a bayyane saboda kan girman su ya faɗi ko don kan su rasa mabiya ko don kan su rasa mulki ko don kan su rasa ɗaukaka da abin duniya dama waɗannan abubuwan su ne suke halakar da mutane mutum ya ga gaskiya karara ya kibinta don kai ya rasa mabiya ko mutum ya ga gaskiya karara ya kibinta don kai ya rasa wani abin duniya ko don kai ya rasa mulki to za ta bayyana a gare shi ya ga gaskiyar kuma Ba da badalahum ma ya yukhfuna min qabl ya bayyana a gare su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari dangane da annabi Musa annahu qala li fir'aun laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira haka annabi Musa ya faɗa fir'auna yace laqad alimta wallahi lalle ka sani ma zala haula'i ba abin da yake saukar da ruwan sama ba wanda yake saukar da abubuwa ba wanda ya saukar da attaura ba wanda ya halarci mutane illa rabbus samawati wal ardi basair ta ce ubangiji sammai da kasai fir'auna ya sani a wani waje Allah madaukakin sarki ya faɗa wa fir'auna mutanensa wa ja'adu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya ga gaskiya amma wata sai karata ha an fusu su sun yi yaƙinin annabi musa da gaske yake amma me yasa suka karyata shi saboda zalincin da suke wa da girman kai da ɗaukaka domin abubuwa guda biyu san ɗaukaka da san duniya wannan su suke halakar da mutane shi yasa da yawa da mutane ba sa bin gaskiya ko da sun santa yana tsoron ɗaukakarsa da jama'a da ya tara da kuɗin da yake samu ko abubuwan girman da yake samu ya za a ya dawo ya ce kuma ba haka ba ne ba mutane za su watsu to ko da ya san gaskiya abin da yake yi ba daidai ba ne ba ga daidai can amma ba zai zo ya daidan ba to kaga wannan asara da bala'i ne da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yin hakan musiba ne to yanzu ga shi sun ga abin da ya faru abin da suke musu din na azaba to ga shi sun ga shi kuru-kuru to sai su nemi su kubuta daga wuta su nemi allah madaukakin sarki ya cire su shine ya dawo da su duniya to amma kuma Allah madaukakin sarki ne ya tabbatar da cewa duk wanda ya je lahira to ba zai dawo duniya ba kuma Allah ya tabbatar da mummunan su in sun dawo din ma waccan barnar za su ci gaba sai sai ce wa la la'adu limanuhu adu wa innahum lakadibun ai duk wannan fatan da take a dawo da su da kwaɗayin in sun dawo za su so imani to da an dawo da su to da sun aikata abin da suka kasance ana hana su ɗin domin su makaryata ne makaryata ne da suke cewa ya laita na nuraddu wala da bi ayatina wa kuna min almu'minin wannan ƙarya ne shaci faɗin in sun dawo ma ba za su imani da ayoyin ubangijin ba ko ba za su kasance cikin mu'minai wa qalu zaka ji suna cewa kuma suna cewa in hiya illa hayatuna ad duniya, wa ma na nahnu bi mabu'u ai da sun dawo duniyan ma abinda za su ce ba wani abu ba dai rayuwarmu ta duniya ne mu shakata mu ba waɗanda za a tayar da su bane ba ai ma iya illa hadhihi hayatud duniya thumma la bi adama ba'daha ai babu komai ne wannan rayuwar duniya sannan bayan ta ba za a tashi ba shi yasa suka ce wa ma na nahnu bi mab'uthin lalle mu ba za a tashe mu ba in ma dai ya zamto da suka ce fa qalu ya na nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin in an dawo da su din za su ce wa qalu in hiya illa na duniya? wa ma na nahnu bi mab'uthin ai za su yi inkarin mata shi su ce rayuwa ne na duniya kawai daga duniya sai ka kaduna ko kuma a'a lokacin ka sun su je lahira ɗin haka suke faɗa kullum a ayyukansu na yau da gobe imma da baki su furta ko lisanul hal abu biyu ne yake kasancewa imma ka furta sai a ce mutum ya magantu ko kuma lisanul hal ko aikinka da halinka sun faɗa abu biyu mutum yake faɗa abu na farko ya furta da baki abu na biyu ayyukansa da lisanul hal ɗinsa halin da yake ciki kuma ya faɗi wannan kamar ya faɗa na farko furtawa a baki shine mutum ya ce ni ban yadda za a tashi ba ban yadda da ranar tashin alkiyama ba kawai daga duniya sai kaduna ba abin da za a yi abu na biyu lisanul hal shine ka ga da babu Allah baya tunanin akwai lokacin da za a tashi alkiyama domin baya tunanin akwai hisabi baya tunanin akwai tashi shi yake zaluntar abin da ya ga dama ya cuci wanda ya ga dama ya haɗinci wanda ya ga dama ya yi ƙarya ya yi munafunci ya yi duk abin da yake so duk hanyar da za ta kai shi ga samu na duniya ko ya more abin da yake so na rayuwarsa to zai aikata bigaddin nazar me makomar abun ba kuma wata tambaya za a mishi to wannan shi ma lisanul hal ɗinsa yana nuna bai yadda za a tashi alkiyama ba dan da a ce muna da yaƙinin bawa yana da yaƙinin za a tashi alkiyama wani abu ko an baka kuɗi an ce kai ba za ka yi ba saboda ka san dai ba za ka ci lalai ba ka san dai ba za ta huce ba haka nan kawai salin alin to yin yaƙini da mutum zai da ranar tashin alkiyama to shi zai sa mutum da bawa ya kasance yana taka tsantsan komai yana bi a hankali domin ya san ya ɗebo da zafi bakinsa kuma ya ci naira dubu wani yanzu ko naira dubu goma ko naira dubu ashirin shi wanda ya ciwa kuɗin ta kai mishi domin ya man guzirin abin zuwa lahira kawa kawai ta kuwa mutane guzurin kaya zuwa lahira ka je lahira kuma ba kudin za ka ba su ba don babu kudin sallarka da azuminka da karawihinka da karatun ƙur'aninka da azum da ko da hajjinka da umaranka ita za a ɗauka kana kallo ana raba mutane kawai wasu gidadawa su zo ko a rinka raba musu sallarka so da ka ga yan ƙauye ne a duniya tana ta cutar su ko kana ga ba yadda za su yi ta fi ƙarfin su ba yadda za su yi su zo fiti kuma kawai a zo a gaban ka kuma ana ɗaukar sallah da azumin ka ana ba su ka sha ruwan ka ji kishiruwan banza a duniya to sanin wannan yasa a kasuwarka sai ka kasance ka yi adalci aikin gwamnatinka sai ka yi adalci ka yi gaskiya a hurɗarka da mutane sai ka iyakar kokarin ka ka kamanta gaskiya ka sani cuta ba mafita ba ce ba zalunci ba mafita ba ne ba akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za ka yi hasara kuma wannan hasarar gara yanzu kuɗin su wuce ba naka ba ne ba ka yi haka ka yi saranda su wuce da ka daɗe su kuma ka je lahira a daɗe ma aljanna wanne ya ka auna yanzu ka daddaɗe kuɗin mutane ka ci abinci ka ci shinkafa ka yi gida ka yi aure ka ji daɗi kuma ka je lahira su daɗe ma shiga aljanna babu wani daɗi da jin daɗi da samu a duniya da ya kai aljanna to sanin akwai wannan shi yasa mutum sai bar komai ya bar jin daɗinsa ya bar morewarsa in ba ta hanyar Allah ba in ba ta halal ba ya bar duk wani abu saboda ya san akwai ilmi akwai ranar kin dillanci Allah madaukakin sarki ya ce walau tara in ala rabbihim kuma ya za ka gani abun al'ajabi da abun mamaki idu ka su ala rabbihim lokacin da aka tsayar da su a gaban ubangijinsu domin kowa da ka sani zai magana da ubangijinsa laisa baina kuma turjiman ga baki ɗayansu babu mai tarjama kowa zai magana da ubangiji maɗaukacin sarki ga ka kai da shi ba wanda zai ma tarjama ba wanda zai zo ya ma tafinta ka faɗa ka yi magana to ya kaga kafirai ya kaga maƙiya Allah izuƙifu ala rabbihim yayin da suka tsaya a gaban ubangijinsu ƙala aka ce alaisa haza bil haqqi shin wannan ba gaskiya ba ce ba alaysa hadha bil ai alaysa hadha al bi haqqin shin wannan tashin na alkiyama da kuka karyata da yanzu ba gaskiya bane ba bai zama gaskiya ba da kuna riyawa cewa ƙarya ne to yanzu bai tabbata ba daman me za su ce saboda an riga an tashi alƙiyaman gasa a filin eh to kaga aka tambaye ka aka ce shin yanzu ba gaskiya bane ba wannan qalu so su ce bala eh gaskiya ne wa rabbina wa mun rantse da ubangijinmu wa za su ce rantsi suna ganin wai kamar rantsuwar za ta fitar da su ai ba ce ku rantse ba ku da kuke kangararrun a duniya ku da kuke abin da kun ga dama a duniya ku da kuke cewa daga duniya sai ka duniya to me ya kawo da cewa wa rabbina mun rantsu da mu? me ya kawo wannan qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun to wataƙila sun faɗa bala wa rabbina mun rantsu da mu gaskiya ne za su ta za su samu sassauci yasa har da cewa wa ubangijin mu kaga yanzu Allah ya zama su. a duniya kuma sun riƙe wani sun tsale Allah to a nan wai duk irin wayan nan ne ka samu shiga a a ji tausayi sai Allah ya ce fa zuqul azaba bima kuntum takfurun sai a ce ku dan dan azaba dangane da abinda kuke kafircewa fa zuqul yawma wannan ranar ku ku dan dani da bala'i da kuka sanci kuna fice in an jefa su mutane ma to Allah mana da sarki zai tambaye su a sihirun haza am antum la tusirun shin to sihiri ne yanzu kuma da abin da ake faɗa da da kuke cewa sihiri ne yanzu ma din sihiri ne ko ba kwa gani wato duk wannan kaga menene wannan yake nunawa duk yanzu ana gaya mana abin da tabbas zai faru kuma wannan tabbas ɗin hakan za ta faru kuma gashi ana ta gaya mana ana ta wa'azi muna karantawa muna ji amma kashi da yawa daga cikinmu ko ba ma amfani rayuwar duniyar nan mai da ta kamar ita ce tabbas bayan ba wani abu ce ba illa la'ibun wa lahau wasa ne da wargi a cikin duniyar ta babu wani abu a cikinta fatin cike take da bakin ciki da tashin hankali da su gulgula. ita kuwa lahira khairun lillazina yattaqun ita ce mafi alkhairi nan ne za a samu jin daɗi nan ne ma tashtahihi al-anfus wa talazzuzu al-a'yun duk anan za a samu duk abin da rai yake so duk abin da ido zai gani ya ji daɗi duk wani jin daɗin zuciya da yawan farin ciki a lahira yake mace da namiji so da yawa in ana magana lokacin a tafsiran baya da muke ta magana aljanna da daɗin da yake ciki da hurul ini da menene da yawa daga cikin yan uwa mata sai su suna tambaya tambayar da suke shine to wai kullum aka tashi aljanna sai a ta faɗa abin da maza za su samu to wai abu su mata fa sai a yi shiru sai an tarwa gurin ɗini ɗan mata shekara sha bakwai shekara sha takwas kaza da kaza da kaza da kaza to ai ita mace wadda ta yi imani ta shiga aljanna ai ta fi hurin ne ita sarau ita ce take ba 'yan matan aljanna kwaman kuma sai ta fi 'yan matan aljanna kyau yadda kika ganki din nan ga gajera hancin ki kamar a buɗe to in kika je lahira ko fanal bitil din ki za a yi sai an maida shi yadda kika fi hurin ini sau duk muni hurin ini din da iya ganin an bare su ka amsali lu'ulu'un mansur din da Allah yake cewa kamar lu'ulu ne to sai kin sai sai rinka kallon ki a matsayin ina mumina da kika zo to su ai su a aljanna aka halice su kawai ba su shigo wannan bala'in da muka shigo na duniya ba duk sun sha wannan bala'in kai kuma ke kuma kika sha wannan bala'in kila Allah ya sa kin aure wani ma ba hagon namiji wanda ba fahimta yake ba dan masifa amma duk kika daure kika bi Allah sai kika shiga aljanna ai kin ga wani aikin da kika fi su to don haka mace ita za a kawata ta tafi na farko ki fi su kyau sannan wannan kishin wata kuma sai ta an ce to ai in suka zama to duk suna taruwa da mijin da ita ita kuma nan mata mace ma mata ma yasu ji ba daɗi to yanzu bayan kishiyoyi na na duniya ma na sha wahala kuma a aljanna ma dai haka sai an haɗa min da horin ɗinin kuma kishiyoyi to ai programming ɗin da aka miki a duniya kike jin haushin kishiya a lahira wannan an cire shi ba wannan kishin an fite wani za'ana ma fi qulubihim min ghillin an cire duk wannan abu ba abin da mace za ta bi na kishi sannan kuma wata tana ta wadda an ce mata ai mijin nan in kuka shiga aljanna ke ce matarsa a lahira ma wata ta ce to a kara makalla a yi ta yin abu ɗaya to ai ba ta yi saboda to ai yadda kika san shi a nan gun ba shi ne a can ba mata duk suna wannan tambayoyi ba yadda ba yadda kika san shi a can ba shi ne a nan ba sannan ita kuma mace idan aka ce an hada mata mata maza goma an tara mata aiki da gajiya wanne za ta bi namiji ne aka ce an mishi mata saba'in ko ɗari kaza a aljanna shi wannan shi ne jin daɗi ne amma ke a ce an haɗa miki ƙarfi guda kaza wannan ya ce ai kenan a aljannan ma akwai masu ba ki umarni wannan ya ce yana son ki yanzu gobe wancan ya ce yana son ki ji wannan ya ce ki zo gidansa ga ta wannan ya ce zo shimfiɗa shi shi na ai ta gurzaki mazaje daban-daban to ashe ita mace rahamarta da jin kanta a ce a kiyaye mata namiji guda ɗaya ko ba irin in ko mijin naki da kuka shiga aljanna da shi ai ba irin umarni ne irin na yanzu ba dama duk abin da yake sa bacin ran da abin da yake sa tashin hankali ai watakila baƙin halin namijin ko bakin halin ki kuskuren ki ko kuskuren shi gajiyawar ki na a matsayin ki na ɗan adam ko gajiyawar a matsayin sa na ɗan adam wataƙila ɗabi'arsa ta rishin ta fushi ko ɗabi'a ke ta saurin fushi shi yake sa to duk waɗannan matsalolin ba su a aljanna an cire miki an cire mishi ita wata ce ta harariyar da kake mata ɗin nan to an je can ɗin ma haka ai duk kai ma an canza ma duk halayenka da ɗabi'unka duk ɗan adamtarkanka da za ka iya yin kuskure in an je aljanna an cire da haka 'yan uwa mata su rinka su bi Allah su samu aljanna musamman ma yadda mace za ta dage da sadaka da menene kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace yace an nuna mushi wuta ya ga mata sun fi yawa mata suka ce ya rasulullahi saboda yace saboda yawan kafircewar su yakfurnal ashira suna kafircewar zamantakewar aure shi yasa suka bi daddazo a manzo Allah alaihi wasallam ce ku rinka sadaka ku rinka kyauta a ranar idi ji wajen mata yana faɗa musu wannan ne rawaito hadisin ce ba mu tashi ba sai da aka cika wani mayafi da gwalagwalai kwalliyar da yake suna da imani matan sahabbai sarƙoƙin da aka sa a ciki da kwalliyoyi da aka sa na ranar sallah Aka fi kasa kasa cikin hijabi suna ciro yan kunnaye suna ciro sarka suna ciro mundulwa ta kafa ana ciro zabba ana zo ana zubawa saboda suna so su tsayar da kansu daga wuta naka kike tsaya kina magana to mu ina namu a aljanna ke dai yanzu abin da zaki fasa ki shiga aljanna ba amma wata tana nawa tana ta complain mu ba a faɗa mana ba mu ba a ce kaza ke ina ruwanki ma sai an faɗa miki ke dai yanzu almuhim mu gamma a ciki ni yanzu ba ruwa na da wani daɗi da wani ne, ni dai kawai in ganni na shiga ba ma ta daɗi ai in kaga ana maganar daɗi ka shiga ma kenan yanzu me ya ahammu shai a wajen mu mafi mahimmanci a wajen mu mu gama a ciki wannan shine mafi abin da yafi kowanne mahimmanci a wajen mu mu gama a ciki kawai Allah ka sanya mu a ciki sai Allah mu rubuta sarki ya ci gaba da cewa قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى kazzabu bi liqa'illah hakika tabbas sun yi asara waɗannan wanda suka ƙaryata haɗuwa da ubangiji hatta idza ja'atuhum as-sa'at har sai lokacin da alkiyama ta tashi baga ta tanqam qalu sai su rinka cewa ya hasaratana kai can alama na fiha dangane da sakacin da muka yi a duniya wa hum yahmiluna awbarahum ala wuqulihim kuma su suna ɗaukar zunubansu laifuffukansu a gadon bayansu ala sa'a ma ya zuru ku saurara abinda suka ɗauko na laifi ya munana wa mal hayatud duniya kuma wannan rayuwar ta duniya da kuke gani ba komai bace ba illa la'ibun face wargi wa lahau da wasa wad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun lalle gidan lahira shi ne fi alkhairi ga waɗanda suka ji tsoron Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari asara wanda suka karyata haduwa da ubangijinsa ubangijinsu da nadama da da na sani da zai same su lokacin da tashin alkiyama ya zo musu kwaɗam su yi nadama sakati da suka yi ba sai ayyukan alkhairi ba su yi nadama munanan ayyukan da suka aikata sa Allah ce kar khasira alladhina kazzabu bi liqa'ina hakika sun taɗe tadewa sun yi asara duk wani alkhairi an haramta musu shi wayanda suka karyata haduwa Allah haduwa da Allah wannan ya wajabta musu dukkan wani asara da dukkan wani rashin rabo da dukkan wani abubuwa wannan karyatawan nasu da suka yi shi ya jawo musu kai ta aikata haramu, suka yi ta aikata mugayen laifi suka yi ta shirka hatta iza ja a sa'a har sai lokacin da alkiyama ta zo musu suna cikin wannan mummunan halin nasu suna cikin mummunan aikinsu bayan kuma ba su tuba ba ƙalu sai su ce ya ta na alama farrafina fiha kai canmu ya hasara mu akan abin da muka yi sakaci wannan duk yana ɗaukar suna ganin cewa ina ma su koma duniya domin a lahira dai ba a wani aiki wannan hasarar da suke yi na lokutansu da ɓata lokaci baka yi addini ba baka yi karatun alkur'ani ba sai ka yi nadama a kansa a'a to wanda ya shiga wuta ai nadamar tashi ta kai nadama wanda ya shiga aljanna ma yana nadama wani lokaci da ya bari bai yi aikin alkhairi ba wata ilda yana aljanna gaba to ina wanda ya shirman da kuma ya shiga wuta ka fa shiga aljanna amma sai ka tuna wata awa ɗaya da ka zauna a majalisa ba ka yi zikiri ba ba ka yi karatun alkur'ani ba ba ka yi komai ba sai ka duba wata wata uku wata awa biyu da ka bata a facebook ko a whatsapp kana ta sauraron fina-finan banza da takarcin banza ba ka yi abin kirki ba sai ka ce ina ma a wannan lokacin zikiri ne na karatun alkur'ani wanda ya shiga aljannan ma fa zai yi wannan to ina wanda ya kuma aiki mummunan da ya kai shuta kaga wannan sai ya kira hasara sau dubu sai Allah ya ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim su kuma suna daukar su a gadan bayan su ala sa'a ma yazurun tir da muna mummunan abin da suka dauko me ake nufi suna ɗauka? malamai da yawa sun ruwaito cewa kamar imamu suddi yana cewa laisa min rajulun zalimun yadkhulu qabrahu ba wani mutum azzalimi da zai shiga kabarinsa azzalimi ima yana zaluntar mutane ko yana zaluntar kansa da shirka ko yana zaluntar kansa da manyan saban da bai tuba ba kuma Allah bai yafe mishi ba illa ja'ahu rajulun qabihul wajh sai wani mutum ya zo mushi ana kai ka kabari sai ka ga wani mutum mummuna ya zo ma kabari as mai mummunan fuska ba kan gani aswadun lau baki irin mumkinin rashi yana wari wa alaihi siyamu damisa ga kuma wasu tufafi cike da kazanta hatta ya dukula ma'ahu kabrahu har sai shiga kabarin tare da kai fa idza idan ya ga wannan mutum kala ma asbaha wajhak sai mu ka ce wa mutum sai ce wa wannan mutumin me ya kai munin fuskar ka fuskar nan naka akwai muni kala sai shi mutumin ya ce kazalika kana amaluka qabihan yace to haka aikin ka yake mummuna kala ma'addan an an rihar. me kai warin tsamin da kake yi irin wannan tsami sai ce haka aikinka yake wari yake tsami sai ce me ya kai wannan dauda da kazar da najasar tufafinka sai ce wannan aikinka ne shi ma haka yake cikin dauda cikin najasa a'a sai ka ce sai mai na kabarin ya ce to kai man wane ne kai da kake wani al'amaluka amaluka sai ce aikinka ne da kai a duniya fa yakunu ma'ahu fi qabri to sai aikin nan ya kasance tare da mutum a kabarinsa fa idza bu'itha yawm al-qiyamah ba'atha yawm al-qiyamah qala lahu yayin da aka tashi ranar tashin alkiyama sai ce inni kuntu ahmaluka fid dunya bil lazzati wash shahawat sai aikin wannan mutum ya ce ni a duniya ina umartaka da jin daɗi da sheƙa aya da wargi da yin abin da ka ga dama wa an yau ta yanzu kai za ka ɗauke ni ƙala ka yanka bu sai wannan mummunan kata na aikin naka da aka yi bitin-bitininsa ya zama mutum aikinka sai hau kan bayanka fa ya suku hatta ya da kunna sai ya tafi da kai har sai ya shigar da kai wuta wannan aikin naka sai ce ba zalika qawluhu wa hum yahmiluna awbarakum ala zuhuri shi yasa Allah madaukakin sarki yace su suna daukan zunubansu da su a gadon bayansu yace ala ku saurara sa'a ma ya zuru abinda suke aikatawa ya munana munin aikin yasa har suka kasance kansu a wannan babu wani abu a aikin ka sai ƙarya sai jalinci sai halguzi sai sabo sai ƙeta sai mugunta sai sata sai yaudara kawai shi kake ta tafkawa a duniya duk wanda kai mu'amala da shi sai ka cuce shi duk wanda kai mu'amala da shi sai ka yaudare shi kana ta ɗora mutane kana shuka mutane kai mai daɗin baki ka iya tsari to duk waɗannan abubuwan su aka yi tara su suka zama wannan mummunan ayyukan naka suka zo suka halakar da kai ranar tashin alƙiyama to ashe babban abin da mutum ya kamata ya yi shine aikata kyakkyawan aiki sai Allah ya ce wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahu ya faɗa mana menene haƙiƙanin duniya fa innaha la'ibun wa lahu la'ibun fil abdan wasa ne wasa ne da mutum yake yi da jikuna a jikinsa wa lahu fa ce lahawi lahu jin daɗi da sheke aya fil qulub a zukata zukata abinda suke so kawai a more a sheke aya a tashi a yi baɗala rai abin da yake so a yi zunubi a ji daɗi a ci mai daɗi a sha mai daɗi ko ta hali ko mai ta fanjama fanjama wannan sai Allah marubutun sarki ya fassara duniya cewa kamar wasan yara ne za a yi za ta wani duk inda kaga yara sun ajiye bol to ba su awa ɗaya za ka zo ka iske ba ta ne to duk inda duniya take dole sai an yi ɗayan biyu ko ka tashi ka bar ta ko ta bar ta, ko ka mutu ko kuma ka tsiyaci ko ka tsufa ka yi tukun yadda ba za ka iya mun wani abu ashe galibin duniya in ba muminai ba yaudara ce da tashin hankali ba abin da yake cikin duniya sai aikin alkhairi shi kaɗai ne abin da ba abin da yake ba wasa ba ba wasi ba sai Allah ce wala daru akhiratu khairun lil ladina yattaqun lalle gidan lahira gidan ƙarshe ya fi alkhairi ga wanda suka ji tsoron Allah duk wanda ya taka tsantsan a rayuwarsa ya bi Allah to ranar tashin alkiyama abin da zai samu ya fi alkhairi duk abin da yake cikin duniya sai ce afala ta ta'qilu ai afala ya yakunu lakum uqul shin ba za ku kasance kuna da hankali ba biha tudurqun wanda da hankali za ku riski wannan ai darai ne a haƙƙu bil isar cewa ayyad darai ne a haƙƙu bil isar ba ku da hankalin da za ku iya bambance wani a gida biyun nan wanne ya kamata in fi fifitawa shi ne Allah sai ce afala ta aqilu ba za ku yi hankali ba yanzu kai a hankalinka ba za ka iya hankaltuwa ba cewa a gidajen guda biyu duniya da na lahira wanne za ka fi fifitawa kaga in dai kana da hankali to gidan lahira shi ne abin fifitawa in kuma mutum ba shi da hankali to sai ya ta rudin wannan duniya ina ganin za mu tsaya a nan saboda lokaci idan Allah marubutun sarki ya kaddara gobe sai mu tashi a aya ta talatin da uku a cikin wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya ba gafarta mana Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka kawo mana sauki a kasar mu Allah ka kawo mana sauki a kasar mu Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke Allah ka yi mana maganin dukkan wasu 'yan tawaye da 'yan ta'adda Allah kisan da ake wa musulmi a Najeriya da sauran kasashen musulmi Allah ka kawo ƙarshensa Allah duk wanda suke shirya musulmi da musulunci ma Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah duk wanda suke shirya wa musulmi sharri da makida Allah madaukakin sarki ka sa shirin su na bala'i da na masifa ya koma kansu Allah ka sa dukkan wani tanadin su na bala'i ya koma kansu Allah ka tserantar da musulmi ka tserantar da al'umman musulmi ka ba ta ɗaukaka ka ba ta izza ya zan jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin لا شفاء